Kasancewar mata a cikin jam'iyyun siyasa musamman ma a bangaren matsayi da mukammai wata hanya ce ga mata na nuna kwarewa da bajinta da kuma cewar suna iyawa kuma ya zama wajibi maza su lama da su su ba su matsayin da ya dace a cikin hukumomi dalilin haka wasu matan sun samu matsayin kuma sun yi abin a zo a gani uwar gidan mai zama hadiza ministan gaban ɗiya mata a da a yanzu shugabar mata na jam'iyyar fdr canji ta bayyana mana hanyoyin da suka dace matan su ci gaba da bi don cimma gurin da aka sama gaba cikin matsayin mata na siyasa sai mukan kan mata sai mun tashi tsaye mazan ba su ce muna ku zo mu saku sai mun zo mun yi tsaye mun gudu muna yi mun gudu muna so san mun iya sannan za a yi da mu amma idan ba mu zo ba kenan waɗanda sun ka zanen kullum da suna akai in kalilan kin in mutum biyu ne mutum uku da suna akai komi alhali muna iya in muka zo mun ma mun yi su yanzu ka zance ga nake akwai waɗanda suna can gida sun yi mu sun yi mu so dubu me ba a ganin su saboda ba su hito ba ga hidi ba su zo ba su kai mu da rashin iyawan mu mun zo dole ne a yi da mu don mun yi tsaye mun yi tsayin mai shaki mun ce ba mu ayi ba da mu ba shi yasa ake da mu kenan abin da muke so mata su yi kokari su hutu fito a yi da su su ba da shawara ga mazan su su nemi inci ga mazan su mazan su ba su incin su huto su siyasa duk da kokarin da gwamnati da wasu kungiyoyin mata ke yi na ganin cewa an dama da matan har yanzu da kwai sauran zomo kaba uwar gidan ta yare kiyakanta magatakardar jam'iyyar MNS da nasara ta bayyana mu dalilan da ke sa al'amuran suna tayya hawainiya mata su ne ba su zuwa lakwal ba su tsaya su yi abun da zai kansu gaba sai kullum suna biya mun ka ce cikin program kin da aka koya ma mata ana waye musu ka bisa kan siyasa kaka aka siyasa ba a ce ka su kawo mutane in baka kawo mutane ba kenan baka yi ma siyasa ba amma ka san yadda zaka kawo mutanen kuma ka san kai yadda in kana son abu za ka samun shi to wannan duka ana koya ma mata shi amma mata mu kullum ko reniyon mun ka ta hankali mu yana wani wuri ba mu tsaya mu mu tsaya mu ji reniyon tun daga fara ta kare ta maza su da mu wayo kullum to laihinmu ne abin rikewa a nan shine kasancewar mata a cikin siyasa da cikin hukumomi abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske domin mace ita san ciwon mace yar uwarta kuma ita ke iya kwato mata hakkin nata kenan ya kamata mata su dafa ma yan uwansu mata su zama tsintsiya matsarmin ki daya don cimma gurin da aka sama gaba